Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a wannan karo muna mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA a frik zango 200.5. Ana kuma iya kama mu alfa rediyo da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdi ce tare da Daula Salim muke farin cikin jan rigamar shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji ci gaban hirarmu da Hajiya Bilkisu Shiba Zelani kan batun ba mata mukaman siyasa na dora ba wato na dorawa ba zaɓe ba. Sai kuma shirin kallabi na Maryam Dauda muna kuma tafi da nasiha Ramadan. Daula za ta shigo da sharhin jaridan Amurka kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniyar ke ciki. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da hantsi yanzu ma Daula Salim ce ke karanto labarin duniya. kasashen Afirka ta gabas suna shirin haramta shiga da sabulan wanka ko man shafawa ko kuma wani abu mai ɗauke da sinadarin hydroquinine wanda ke sa mutum ya zama baturen karfi da yaji. Sinadarin da ke tattare da matsalolin lafiya masu yawan gaske. Majalisar Dokokin Kasashen Afirka ta Gabas a makon da ya gabata ta tabbatar da wani kuduri da ke kira ga yankin baki daya kada a yi ko a shigo da kayan gyaran jiki mai dauke da sinadarin da ke canja launin fata. Kasashen Ghana, Abricos, Kenya, Nigeria, Rwanda da Afirka ta Kudu sun haramta ko kuma suna sa ido a kai yayin da Tanzania ta haramta shiga da wannan kaya a cikin ƙasarta. Susan Nakawiki, 'yar majalisar dokokin yankin Afirka ta gabas ce. Hydroquinone is not only used by women but also men. Fata hydroquinone ba mata kaɗai ke amfani da shi ba har da maza ma. Mun ga maza masu shafe-shafe domin fatar su ta yi fari fiye da mata, amma mun gano wannan abu ya zama babbar matsala don haka dole a ja masa birki kafin ya ta'azzara. masu shigar da kara a amurka sun sanar a jiya alhamis sabbin zargin aikata laifin karkashin dokar hana shishigi a harkar sojoji da ake yi wa mai dandalin kwarmata bayanai na wikileaks william asange wanda ke daure a kan zargin fallasa muhimmin bayanan sirri da ba a taɓa yi ba a tarihin amurka zarge-zargen da ake masa ba shi da alaka da rawar da wikilis ya taka a wurin raba bayanan saƙon emails na ya takarar democrat a zaben shekarar 2019 da aka ce zargin 18 na aikata laifi da wata kungiyar masu taimakawa mai shari'a a gundumar gabashin virginia suka tattara a kan asange yana yana tuhumarsa da yin aiki tare da wani tsohon masanin harkar soji chelsea manning inda ya samo kuma ya buga a kan wikileaks dubban ɗaruruwan muhimman rahotannin sirri na gwamnatin amurka a kan yaƙi da ta yi a afghanistan da iraki da ba wasu bayanai kan gidan yarin namu takardun da dama an keɓe su ne a matsayin bayanan sirri dauke da sunayen 'yan jarida da masu adawan tsare-tsaren amurka da majiyoyi da suka baiwa sojojin amurka afghanistan da iraki bayanai da ma sunayen waɗanda ke baiwa jakadan amurka bayanai a faɗin duniya a wani zaman da aka yi a ɗakin roosevelt a fadar white house a jiya alhamis a kan sanar da tallafin kudin dalar amurka biliyan sha shida ga manoma ya rikide ya koma zaman cin mutuncin tawagar manyan 'yan democrat a majalisar tarayya da shugaban kasan ya masu wanda kuma ya zargi tsofaffin shugabannin hukumar binciken manyan laifuka ta fbi da aikata laifin cin amanar kasar shugaban ya sha caccakar kakakin majalisar wakilai nancy pelosi wanda ya ce ta faɗa wa wakilin amurka a harkokin kasuwanci robert lakenza cewa tana buƙatar makonni biyu ta yi nazarin yarjejeniyar cinikayya tsakanin amurka canada da mexico Trump ya kira Pelosi mara hankali ba ta yi nasara ba kuma tana da matsaloli ya kuma kwatanta shawarar Pelosi da abin kazanta inda take cewa ya kamata iyalan shugaban kasa su ɗauki mataki saboda halayensa ya kuma kira kansa da cewa shi ƙwararre ne ta kowane fanni. Jim kaɗan Pelosi ta mai da martani a shafinta na Twitter cewa lokacin da mai kiran kansa ƙwararre ya fara nuna halayen shugaba zan yi farin cikin aiki da shi a kan batutuwa da suka shafi ci gaban ƙasa. a halin da ake ciki shugaba donald trump ya ce yana farin cikin baiwa manoman amurka da suka, da suka fada matsala sakamakon harkokin cinikayyar amurka da china karin tallafin dala amurka biliyan 16 trump ya faɗa ma manoma da suka halarci taron a fadarsa ta white house a ranar alhamis cewa tallafin zai taimaka wajen haɓaka noma da kuma tabbatar da cewa babu wata ƙasa da za ta yi tasiri a kan tattalin arzikin amurka ko tsaron ƙasar ya ƙara da cewa harkokin cinikayyar harkokin cinikar ya baiwa manoma adalci ba wanda ya ce sun taimaka masa a siyasance. zuwa gaida daula da karanto labarai. haka yake bayan zaman shugaba muhammadu buhari na najeriya na karshe da majalisar zartarwar kasar kafin shiga wa'adin mulki na biyu mata na ci gaba da kira da a ƙara adadin da ake basu na mukaman ɗori ba zaɓe ba a gwamnati ga abin da hajiya bilkisu shi ba zai ke cewa akan wannan batu yana jin idan har aka samu wannan dama lalle mata za su yi farin ciki da wannan al'amari jawo mata a jiki ana kuma kwatanta wannan alkawari da aka musu na 30% din nan wannan shi zai sa eh lalle wasu matan wanda ba su taɓa fitowa siyasa ba da mu da muka furfuto ba ɗaya ba ba biyu ba zai ƙara ba mu ƙarfin gwiwan cewa eh lalle ana tafiya da mu amma ba zai wa a ce nisa wasu matan suke jin tsoro mu da muke fitowa muna neman takara sai kasance ka fito ka yi hidima ka yi waɗansu abubuwa amma kawai an yi wafin ka gefe guda kenan to amma idan har za a rika kyautatawa shi zai ƙara ƙarfafa wa matan da ba su riga sun fito ɗin ba ya ƙara ƙarfafa musu gwiwan cewa eh lallai gara su fito idan suka fito za a yi tafiyan nan da su. Yawato. Mm, wannan bangaren gwamnatin da ke tafiya kuka da kokewa kuka da ake kawowa ta kowane bangare akan cewa wanda suka yi wahala a tafiyan ba su ake kyautata ma ba ba su ake daukan mukamai a basu ba sai a dauko wasu mutane daban a basu wannan mukamin to idan har za a yi wannan gyaran a hanga a fara duba mutanen da suka yi hidima sosai dana ai sai gida ya koshi sannan ake ɗauka a bitsa waje to idan har aka yi hakan za a ki an kyautata za a faranta ma wa'inda suka cancanci a faranta musu kamar mu mata ta bangare da dama wannan mata sun fito takara sun abin nan wasu kawai ba ma harkan siyasan suke ba su san komi ga da siyasa ba sai kawai ka ji ana daukan mukamai ana ba su saboda suna da wani kafa ko kuma ba wasu ma ba cancantan suka yi ba gaba daya to amma ke a matsayin ki na yar takara idan har kika yi takara kina da jama'anki a wurare daban-daban karkaranki bangaren da kika fito idan har aka ɗauki wani mukami aka baki to lalle da wannan mukamin da aka baki ta shi zaki taimaka ki aga zaki rike mabiyanki wanda kuka yi wahalan neman abin da kika fito tare to ina jin wannan ma kyautatawa ne mai ma'ana sosai eh, a gaskiya ana ta korafi akan an yi tafiya kala-kala da ba a ɗauki mutanen da suka cancanci a tafi da su ba sai aka ɗauko wasu mutane da suke kwance kawai suna ba su ma san komai akan al'amuran tafiyan ba aka ba su ke cin moriya to wannan ba gyara ba ne ni dai ana hangen kenan a kowane lokaci aka tashi nakan yi wannan tambayar idan mata suna cewa ba su da iyayen giji mata kana kuma hmm. idan aka zo lokaci irin haka kamar yanzu dinnan da ake neman hmm. cike gurabe za a bada mukaman ɗauki ɗora na gwamnati to idan hmm. matan nan sukan fito daidai lokaci haka ko lokacin tsayawa takara ko kuma lokacin bada mukamai irin wannan su gangami su nuna cewa lalle lalle sai an yi da su in aka zo aka zaɓe yan kalilan ba kya taɓa jin wata tana buga kirji ta ce don sai dalilin wance ce nike kaza nike kaza nike kaza to idan ba za mu yi ma kanmu ba da wa za mu kuka in lokaci ya zo haka ana magana ni kamar a gani na sai ka ce mata suna ci da bazan mata yan uwansu a lokacin da suke bukatar su za su neme su su sa su kan titi in sun samu abin da suke so ba a sake jin dure su sai kuma an zo lokaci irin haka to gaskiya akwai wannan gyaran wannan maganan naki gaskiya ne to wannan ma ya kamata eh lalle mu kanmu mata ne mu kanmu faɗa ya zama na ah, wai a tsira tare a faɗi tare a tsira tare to a duk lokacin da muka samu wannan ina tare da ke don ba wani abu da abin da kika faɗa babu ja ko shakka babu haka yake amma ni ban taɓa samun kaina a wannan matsayin ba na cewa eh a zo a yi kokuwa sannan a ci magaci ka kuma manta da wasu. madalla bilkisu shi ba zailani kenan a hiranmu da ita har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Maimuna na <laughs> kada ta ji ana yaba mata. To madalla yanzu kuma ga Maryam Dauda da shirinmu na gaba. alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Shirin namu na yau ya samu bakuncin wata matashiya mai suna Maryam Kasim Muhammad mai sana'ar sai da kayayyaki da kuma yin turaren wuta. A hirar da suka yi da wakiliyar murya Amurka Baraka Bashir ta bayyana mata yadda ta fara wannan sana'ar. Ga yadda hirarsa ta kasance. Malama Maryam, sana'ar me ake yi? To, sana'ar dai ina sayar da kayayyaki hmm. sannan kuma ina yin abu sana'a kuma ta hannu wani irin kayayyaki ake sayarwa kuma wani irin sana'ar hannu ake yi to ina sai da atamfofi da laces da material mm. da costume haka mm. da kuma takalma da yalin kyalkyali na mata to sana'ar hannun kuma fa sana'ar hannu ina yin turaren wuta turaren wuta mm. na maiduguri ai na sudan ma ke sudan ce a'a ni ma na koya ne a gurin wata basudaniya To me ya hankalin ki kika koyi turaren mutanen na Sudan ba ma na Maiduguri ba? Gaskiya saboda ina bala'in son kanshi a rayuwata. Kina son kanshi? Eh. Ki bani shekaru nawa da fara sana'a ta hannu? Eh to ina ga zan yi shekara biyu. Biyu. Mm. Lokacin ana jami'a ko kuwa an kammala jami'a? A lokacin ina jami'a. To kina jami'a me ya hankalin ki? Abin da ya ji hankali na shine gaskiya ina yawan siyan turare na wuta da su humra to kuma ina kashe kuɗi mai tsada lokacin da nake siyansa sai na ga to nima me zai hana nima in rinka yi idan ina yi na farko zan samu zan rinka amfani da shi sannan kuma zan rinka siyar da shi to shi ita ta koya mu hada sana'ar hannu da haja da kuma karatu ya kika hada duka ya kika hada sana'ar neman kuɗi da karatu eh gaskiya kowanne ina ba shi lokacinsa don haka ban samu wata matsala ba dangane da ina tsatsara komai har kai ga kammala karatu gaskiya ne to wani irin alfanu kika samu a sana'a ta hannu eh gaskiya ina samun alfanu sosai dan gaskiya ba na rasa kuɗi ba ki rasa kuɗi gaskiya ne ke nake dauke wa iyaye wasu hidimomin ne ko kuwa a'a ban dauke musu ki dauke musu ba ban dauke musu eh to zan ce ina taimaka musu gaskiya eh. amma wai ba sosai ba gaskiya kusan sana'a ta sai in ce a kaina ne ga kuma al'umma amma dai iyayena gaskiya ba sa bukatar wai in taimaka musu in na taimaka musu ba za su ke ba amma dai ba sa bukata kamar yadda dai wasu nakan koya wasu ko kuma idan sun kamun kwastomomi akwai abin da nake dan in fitar da su kuma sukan ɗebi kaya daga wuri na in ba su akan farashi su ma su je su siya su kara shago gare ki ba ni da shago a gida nake kasuwanci na a gida kenan da mun riga kin kafu ne an san idan aka biyo ki gida ana saya ko kina amfani da kafafen sadarwa na zamani gaskiya ina amfani da kafafen sadarwa na zamani kuma dai kafin in fara amfani da kafafen sadarwar kamar ni ina ina tallata hajata ta yanayin kayan da nake sawa a hakan mutane suke ganin sai su tambaye ni ke ke sai da abu kaza sai in ce eh ni nake sai da kafin hakan kina nufin idan kika sanya a jikinki mutane suka gani sannan sai ki tallata musu eh in dai saka za a ce abu kaza ya yi miki kyau ke kike siyarwa ko kwasa in ce eh ni nake siyarwa wani bana ma bukatar wai in tallata shi gaskiya ga yanayin mutane da suke gani kawai sai su ce suna son abun kuma wannan ya gaya wannan wannan ya gaya wannan to da haka gaskiya mutane suka san ina sai da abubuwa wani irin kalubale aka fuskanta a wannan sana'a da ake tare gaskiya kalubale ana fuskanta matsala ko ba za ta fice kamar ta harkar bashi ba ga mata suna ba da matsala sosai wata in ta karbi kayanki sai ta yi shekara bata baki kuɗi ba in kin mata magana ta ce za ta turo miki za ta turo miki kusan kamar a ce karshen wata ake tutturo da kuɗi ga mata maza ku dama ba su da matsala irin wannan da sun sai kaya za su baki kuɗin ki kina sai da kayan mazan ne ko ko mazan ne in suka siwa matan nasu ai ina sai da kayan maza ina sai da na mata wani irin kayan maza ake sayarwa ina siyar da yadi duka da shaddoji da kuma irin kaftan haka da irin dogayen riguna na maza da kuma takalma kaftan ɗin ke ɗinkawa a ba ni nake ɗinkawa ba wata ce take kawo mu sai ke tallata mata mm. in kika tallata mata tana baki na kika san ne eh ba wai bani kaso take ba za ta ban kan farashi in ta bani ita ga abin da zan mayar mata ni kuma ga abin da zan kara siyar to ni irin kira za a yi wa matasa musamman mata gaskiya dai kiran da zan musu su yi kokari su rinka yin sana'o'in hannu in ma ba su iya ba to su je su koya saboda tana da mashigar amfani in dai kana yi to ba za ka rasa abun batarwa ba To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. a madadin babbar bakuwar tamu maryam kasim muhammad da baraka bashir da ta yi hirar da ita da kuma miss julie gresham da ta taya na hada shirin ni maryam dauda daga birnin washington dc ke cewa ku huta lafiya. a gaida malamai yanzu kuma ga daula da sharhin jaridun Amurka. sharhin jaridan Amurka. A cikin sharhin jaridun Amurka na wannan makon zamu fara ne da jaridar Texas Daily. Inda aka rubuta labarin wani yaro dan kasar Guatemala wanda ke tsare a hannun hukumar kwastam ta Amurka wanda ya mutu a ranar litinin wuni ɗaya bayan an masa jinyar mura an samu carlos hernandez mai shekaru 16 bayan jinyar da ake masa a tashar jami'an sintirin kan iyaka da ke iyakar waslako hernandez da ya nuna ba shi da lafiya ne da safiyar ranar lahadi a cibiyar tantance bakin haure ta grand valley da ake tantance inci rani inda ake tsare da shi ma'aikatan jinya sun dubi lafiyar hernandez a dakin jinya kafin bayan sa'a guda aka same shi ya mutu bari malika jaridar washington post inda aka rubuta labari kamar haka a wata matsaya da aka cimma tsakanin fadar gwamnatin white house da 'yan majalisar dokokin kasar da suka fito daga manyan jam'iyyun siyasar amurka kan batun samar da ababen more rayuwa ta ruguje tsayar da ta ruguje ne bayan da shugaba da trump ya yi barazanar dakatar da yin aiki da 'yan democrat kan batutuwan yin doka a majalisar muddin ba su kawo ƙarshen binciken da suke yi kan gwamnatinsa ba wanda ke gudana a matakin kwamiti a ranar laraba ne shugaba donald trump ya ki gaisawa da 'yan majalisu na jam'iyyar democrat balle ma ya zauna da su a tattauna a ofishinsa da aka shirya ganawar a cewar wanda suke cikin ɗakin a lokacin da lamarin ya faru. yanzu kuma bari mu leƙa jaridar express ta maryland inda aka rubuta labari cewa ranar talata ne masu zanga-zangar goyon bayan 'yancin zubar da ciki a amurka suka gudanar da zanga-zanga a faɗin amurka ciki har da wajen kotun koli da ke birnin washington an shiga zanga-zangar ne bayan da wasu jihohin amurka suka samar da dokokin hana zubar da ciki a jihohi masu ra'ayin riƙon. lamarin da ake ganin zai haifar da rikicin shari'a kan hukuncin da kotun koli ta yanki a 1973 inda aka halarta zubar da ciki a fadin amurka dokokin sun samar da wasu tsauraran matakai su da yawa an kayyade zubar da ciki ne a cikin 'yan makonni da daukar ciki kuma wasu lokuta ma kafin mace ta san cewa ta samu ciki. wasu kungiyoyin rajin yancin zubar da ciki ne suke dauke da nauyin zanga-zangar da ake ciki har da kungiyar aclu da planned parenthood kungiyoyi a fadin amurka sun bayyana cewa yadda ake haramta zubar da ciki yana dauke wa mutane 'yancinsu na yin abin da suka ga dama da jikinsu. Sharhin jaridun Amurka na wannan makon kuka saurara Daula Salim daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya. daula karki nisa nan da jimawa za ki dawo da takaitattun labarai amma kafin nan ga ra'ayoyi da ku masu saurare kuke bari a wayar tarho. Salamu alaikum murya Amurka daga Alhaji Manuru dan uwa mai Allah na garin Jiga. Shawara ga shugaban ƙasa Janaral Muhammadu Buhari ina baka shawara ka sani wallahi abinci ya samu farashi ya yi ƙasa don haka a tallafa ma manoma yadda duniya kai kada kuma alherin da ka shuka na noma ija baya wallahi shekaran jiya banza kwanan shinkafa mai kyau ta gwaji ga talabijin wadda yan kai tuwo kwana uku bai tashi naira ɗari biyu da hamsin buhun shinkafa dubu bakwai dubu shirin ɗari biyar kyau shugaban ƙasa kai ne kace a yi noma to lallai mutane sun hito sun yi noma amma wallahi farashin abinci ya kare saboda ga taki da tsada manoma suna kuka don Allah a tausaya musu dukan wallahi ba manomi nake ba iyaka dan kasuwa nake ina sayan tace amma na san manoma suna kuka kai ne ka ce a gaya ma ya an ga abin da ya dace to mun gaya maka ka gaggauta tallafa mu manoma Assalamu alaikum BOA mai magana Uda Mamadu a Jaskori a karamar hukumar Girgir a jihar gandar a jamhuriyar Nijar. Sai eh, zan yi amfani da wannan dama mai kiyaye ga 'yan uwana musulmai ya mu addu'a Allah ya zauna da mu lafiya. Wannan kashe-kashen da yake faruwa na sojojinmu ne da da ba sojojin ba kana gona kana aiki a ga ɗauke ka ana wannan ina fata allah ya ko mana lafiya da zaman lafiya a kasashen mu allah ya kare mu daga sirrin magiya ra'ayoyin ko masu saurare yanzu kuma ga nasiha albarkacin watan ramadan sunana manufosta adamu a gaskiya azumi yana da tasiri kuma abu ne wanda za a yi farin ciki da shi a yi murna babban abun da yasa nake murna da azumi shine inda matasa suke daukan ibada sosai suka yarda duk wani shaye-shaye da wasu abubuwa su kawo Allah kusa misali zan baka da mu da sahu daya muke a masallacin mu amma daukan azumin farko na sai aka cika masallaci dingim kuma majority matasa ne suke cike da ita sannan kuma in ka lura kowa hankalin shi ya natsu wuri guda yana rike da tasbi ana nan ana dai an koma ga Allah amma kuma abun jan kunne ga 'yan kasuwa don Allah su ji tsoron Allah su tabbatar cewa wannan watan azumi ne su kawo Allah kusa kamar yadda kowa ya koma ga Allah ita riban nan fa lokaci guda ne sannan kuma ladan nan zaka je ka dawwama a ciki ne kaga yanzu eh, yadda suke yi suna tonton ne yan gwari nan sai a ce malam azumi ya kawo kayan gwarin sa satin nan sati mai zuwa kuma dan asabe ya kawo nashi to suna yin tonto in har sun daina wannan sun haɗa kai guri guda kaya zai zo mana da sauki sannan kuma su shugabannin su masu basu kaya su iya sanin cewa ko ta wani hanya ana ana bin Allah ana ana neman tafarkin ubangiji ta wajen so inda ka yake a can zaka nemi ladanka don haka su sauwakawa talakawa su yi mana sauki tunda mutane suna taka daga yola zuwa abuja da kafa don murnan eh, hawan buhari a shugabanci to ya kamata kuma su yi murna da zuwan wannan wata mai falala su sauke kayan su don darajar manzon allah sallallahu alaihi wasallam To, da kafin mu karkare ga daula takin tsatsaf da takaitattun labarai. ƙasashen afirka ta gabas suna shirin haramta shiga da sabulun wanka ko man shafawa ko kuma wani abu mai dauke da sanadarin hydroquinine wanda ke sa mutum ya zama baturen karfi da yaji sanadarin da ke tattare da matsalolin lafiya masu yawan gaske Majalisar Dokokin Kasashen Afirka ta Gabas a makon da ya gabata ta tabbatar da wani ƙuduri da ke kira ga yankin baki daya kada a yi ko a shigo da kayan gyaran jiki mai dauke da sinadarin da ke canja launin fata. Kasashen Ghana, Abricus, Kenya, najeriya Rwanda da Afirka ta kudu sun haramta ko suna sa ido a kai yayin da Tanzania ta haramta shiga da wannan kaya a cikin ƙasarta. ta. Masu shigar da kara a Amurka sun sanar a jiya Alhamis sabbin zargin aikata laifin ƙarƙashin dokar hana shishigi a harkar sojoji da ake yi wa mai dandalin kwarmata bayanai na Wikileaks Julian Assange wanda ke ɗaure a kan zargin fallasa muhimman bayanan sirri da ba taɓa yi ba a tarihin Amurka. Wani zama da aka yi a ɗakin Roosevelt a fadar White House a jiya Alhamis akan sanar da tallafin kuɗin dalar Amurka miliyan sha shida ga manoma ya rikide ya koma zaman cin mutuncin tawagar manyan 'yan democrat a majalisar tarayya da shugaban kasa ya masu wanda kuma ya zargi tsofaffin shugabannin hukumar binciken manyan laifuka ta fbi da aikata laifin cin amanar kasar. To kin ci kudinki da takaitattun labaran kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryen da safiyar yau amma kada ku yi nisa can da la'asar kamar yadda muka saba abokan aikinmu za su shigo da wani sabon shiri ciki har da duniya amurka na mahmud lalo kamar kullum za ku iya sauraron dukkan shirye-shiryen da muke gabatarwa rahotanni hamma da kari a shafinmu na intanet voa hausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyin ku na salula dandalin voa kuna kuma yi muhawara a shafinanmu na sada zumunta facebook da twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman daula da ta karanto labarai da salama abo da ya taimaka wajen har hada shiri da da umarni da kuma injiniyan mu na yau jimi alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.